kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi kanar muhammad dole ya min ƙarin bayani ta wayar tarho rundunar mu ta uku da take daga suka yi kwanton ɗauna a hanyar ne zuwa gaban masara da suka samu nasarar hallakawa da kuma ƙwace kayayyakin abinci da wasu kayayyakin amfani a hannun su yan boko haram haka kuma a wani ƙauye da ce ma'ana da yake karamar hukumar kukawa a nan ma mun kai harin ba ta ma inda muka samu galaba a kan waɗannan 'yan ta'adda muka kwakwace kayayyakin kansu da motoci mashin-mashin da kuma sauran abubuwan da suke amfani da su da To me wannan ke nufi kenan? Wannan da ya nuna irin ta da kainin da mun yi domin mu tabbatar da waɗannan 'yan ta'adda ba su samu mafaka ba domin suna samun tankiya tsaron gaske a hannun sojojin Najeriya da suke ta wajen operation lafiya dole. Kuma da sojojin mai suke a bakin boda ta Nijar wajajen Difa ta Kamarun wajajen Mora da kuma nan caji wajajen da na muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa dai ba su shigo muna ba don haka muke musu kofar rago. eh amma kanar mai dole duk da irin wannan ƙoƙarin da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa ke samu kuma sai gashi in ka kula yan tsakanin nan sai ana yawan samun kashe-kashen rayuka da kuma ta da bamai a jamhuriyar kamaru wadda ita tana cikin wannan kasashen haɗa kaɗai me zaka ce akan wannan eh, yanzu yan boko haram ba su da karhin su ɗauki bindiga ko da hannu ko da motoci kai da mutane hari su karɓe garuruwa ko ƙauyuka su zauna ciki kuma da suka saba sannan yana buƙatar haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin sojoji da mutanen gari haka ta mutane sun ba mu haɗin kai sun zaƙo su sun nuna mana su kuma kafa kafa da su inda duk sun ga su kira jami'an tsaro a nuna musu. Kanar Muhammad Dole kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi. Hassan mai Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.